barka da wannan yammaci na ranar laraba mun shiga daren alhamis ko kudin juma'a ranar alhamis mun shiga daren juma'a shi ne daren 26 ga watan bin hijja shekarar hijira 1447 wanda ya dace da lissafin 11 ga watan yuni 2026 Allah madaukakin sarki ya kaddara haɗuwar mu a wannan masallaci mai albarka a cikin garin zangon daura a jihar katsina najeriya don yi wa junanmu nasiha da tattaunawa a kan wata matsala da shafi addinin mu da rayuwarmu matashiyar wata tattaunawa kamar da aka ambata ita ce batancin aƙidun shi'a ko kuma wato wasu daga cikin munanan aƙidun shi'a da bayani akan yadda za a wato yaƙe su yadda za a yi maganin waɗannan ɓararrabu a yana daga cikin mafi girman hanyoyi da Allah madaukakin sarki ya tsara a sunnar addinin musulunci wajen tsare addinin shine ma'rifatul haqqi bi dalili wa ma'arifatul batil littahadiri minhu ana so mu san gaskiya da dalilanta don mu iya kare da dalilanta mu san musulunci mai kyau mu san a rukunnan imani mu san sauran abubuwan da suke da alaƙa da addinin musulunci wanda sanadiyar haka za mu iya ba shi kariya ta ilimi sannan mu san abubuwan da suke munana na ɓata da aƙidu marasa kyau don mu iya tunkure su alimtu sharra la li da la li da da haka wannan ya sa ya zama daga cikin abin da malamai malamanmu na musulunci suka ba da muhimmanci akwai karantar da mu a game da aƙidu na ɓata waɗanda suka yaɗu a cikin farfajiyar al'ummar musulmai tun daga zamuna masu masu yawa da suka shuɗe daga cikin waɗannan aƙidu akwai aƙidu irin shi'a ɗin irin kawarija irin gida da makarantarsu to muhallin tattaunawar mu a yau shine abin da ya shafi su shi'a kawai wanda suna daga cikin mafiya shaharar ƙungiyoyi na aƙidu munana da ke danganta kansu zuwa ga addinin musulunci a cikin shi'a shi'a tana da kashe-kashe da yawa mafi shahara wadda ta yato a nan yankunan mu ita ce a الشيعة الإمامية الإثنى عشرية سورة كذام تقيتني أكنت kawai. domin ita ce a kamar matsalarmu ta kusa akwai wasu nau'o'in aƙidin daban waɗanda ba waɗannan ba irin ismailiyya da makarantarsu. Kama za mu taƙaito a kan abin da ya shafi a shi'ar imamiyya waɗanda suke ƙudurta cewa akwai wasu limamai guda goma sha biyu ma'asumai waɗanda su kaɗai ne suka cancanta su yi shugabanci wannan aƙida ta shi'a ta daɗe kuma ta samu tatsawar ta samu development iri daban-daban har ta zama wata munazzama aqdiyya mustaqilla wani tsari wani cult wata ƙungiya ta aƙida wadda take ta babban ta yi imtiyaji da sauran musulmai abubuwa da yawa musamman game da ƙudurinsu a kan shugabanci a kan isma da kuma masadiru talafi inda suke karɓar addininsu to za mu taƙaitu a wasu gaɓoɓi a cikin lokaci ƙarƙari insha Allah ba tare da tsawaitawa ba da zuwa da dare da kuma akwai malamai da za su tuba da rasu baki su sha farkon da aka ce a shi'a harshen larabci yana zuwa da ma'anar ko dai al ko al ko al tawaga ko magoya baya ko wasu masu bin wani mutum da Allah yake cewa wa dakhala al-madinata ala hini ghaflatin min ahliha Allah ya ce ga wajada fiha rajulaini yaqtatila Haza min shi'ati wa hadha min abdi da Musa ya shiga gari ya tarar da wasu suna faɗa su biyu ɗaya. min shi'ati ay min atba'i ko min ansari ko min jama'ati haka Allah ya ce wa inna min shi'atihi la ibrahim ay min atba'i saboda ka asalin lafazin shi'a ana nufin magoya bayan wani ko yan ƙungiyar wani da ka ada ake cewa shi'atu ali wa shi'atu muawiya lokacin da ake wannan rigido a magoya bayan muawiya magoya bayan ali radiyallahu anhu daga baya sai aka taƙaitu aka ce shi'a to ya fi shahara a laƙaba shi zuwa ga magoya bayan na ali daga cikinsu ne aka samu imaniya waɗanda aka fi sanin su a ilmance da arrawafin wato waɗanda suke kore shugabancin a sauran halifofi shiryayyu su abubakar da umar da usman da makamantansu allah ya kara musu yarda a istilahin malaman akida idan aka ce a shi'a ko a rawafi abinda ake nufi shine man ya'taqidu a hafiyata ali ibn abi talib radiyallahu anhu bil khilafa ba'da nabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka ƙudurce suka ɗauka abin a matsayin addini cewa wanda ya dace ya zama shugaba bayan sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallama to shi ne sai na wanda biye shugabanci gaba ne shi to dan fashin mulki ne yayi kwace ne yayi taka haye ne duk mutumin da ya ɗauki wannan shi shine shi ne addinin sa wannan shi ne tushen aƙidar shi'a rawata, in ka kalla za ka ga ashe wato asali an kafa ta ne a matsayin ƙungiya ko ra'ayi ko jam'iyyar siyasa wannan shi ne asalin abin da ya kawo a wannan tafiya to daga nan ne kuma ana tafiya yau da gobe aka ta ƙara manufofi da aƙidu da manufar iri daban-daban har ta kai ga yadda gazanta a yanzu da gaskiya abin da suka ƙara kamar da muka ambata ne suka ce bayan sidna ali wanda ya kamata su halifanci wasu mutane ne cikin 'ya'yan shi da jikokinsa da zuriyarsa suka lissafa waɗanda suka zaɓa a ra'ayin kansu mutum goma sha biyu tun da kashi sai na ali da hassan da husaini da sauransu har zuwa kan muhammad ibn hassan al-askari wanda shi ne na ƙarshe a cikin lissafinsu kuma shi suke ce ma mahadi wanda suka ce ya ɓuya daga baya zai fito allah ya tsare a kar mu tafi da nisa muna so ne kawai mu yi ardi wato mu bujiro da muhimman aƙidinsu waɗanda za mu ga nunansu idan mun kalli su a nigalin shari'a wanda kuma wajibi ne a matsayin na al'ummar musulmi mu tashi mu ga cewa mun wayar da kan mu don fahimtar munin da yake ciki kuma mun karantar da ilimi na aƙida ingantacciya don ta zama katanga daga yaɗuwar irin wannan barna daga cikin aƙidar su shine mas'ala ɗinnan ta imama mas'alar shugabanci sun mai da ta asali a cikin addininsu yayin da a gun malaman musulunci kuma mas'alar imama tana cikin matsaloli ne na wato a ta shari'a Cikin na shugabanci na musulunci wanda yana da fanninsa yana da rubuce-rubucen da aka yi a kansa yana da malamai waɗanda suke ahal ikhtisas a cikin wannan fanni irin su mawardi irin ire-iren su da suke rubuce-rubuce gashi nan kala daban-daban al sultaniya ibn al yana da shi ibn taymiya yana da shi zai shar'iyya da sauransu malamai tun da can da nan baya Su suna maganganu kan tsare-tsaren shugabanci haƙoƙin shugaba abin da ke kansa na mas'uliya yaya ya kamata a zaɓi shugabanni suwaye ahlul halli wal aqd ashura da sauransu wannan wani babi ne mai zaman kansa a cikin fiqhul musulunci to amma su sai suka mai da shi kudiri wanda akan shi suke yin addini akan shi suke rabuwa da kowa ko su haɗu da shi sannan a suka ce kuma su suna ganin a aƙidar su manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ayyana waye shugaba a bayansa kuma su sun san waye ayyana sayyidina ali don haka sahabbai sun yi aiki da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ayyana ne alhalin kuma malamai na ahlus sunna tun daga kan sahabbai da tabi'ai da na bayan su fahimta su shine babu wani nassi karara da ya ayyana wani a matsayin khalifa a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna ma su sahabbai su suka yi ijtihadi suka tsayar da ijma'i akan tabbatar da sayyidina Abubakar a matsayin halifan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadisin da suke kafa hujja da shi hadisin man kuntu maulahu fa aliyun maulahu na na na da kissa khul ba ta bayuwa zuwa ga maula da sunan shugaba maula anan da sunan masoyi ne idan ka kalli kissar abin da ya faru na rigima ta shiga tsakanin sai na ali da abdullahi dan buraida a takaice ta kalla kamar yadda ahmad hanbali yake cewa wa akwai ƴan shi'a suna suna cin zarafin sahabbai wajen nuna cewa su sahabbai gaba ɗaya ba su fahimci ma'ana wannan hadisin ba sai su ne daga can baya suka fahimci hadisi kamar ko dai a ce sahabbai ba su fahimta ba ko kuma sun fahimta sun yi kunnen washe ko sun yi aiki da ne wanda duka waɗannan tuhuma ce mummuna ga nagartar ilimin sahabbai da kuma nagartar biyayya su ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam sannan su abun ɗan shi'a game da wannan matsala ta imama shine halifanci ko shugabanci ba shura bane ba wai wasu mutane ne cikin Allah halwal aqad za su tsaya su zaɓo daga shugaba ba ba wai za a ba da dama ne wato mutane su ayyana waye shugabansu ba a su abunsu shugabanci wahayi ne kawai Allah ya riga ya ce wani da wani da wani kuma duk wanda ya zama shugaba shine zai yi zai ba da labarin shi ma ya ce Allah ya gaya mai ko kuma ya yi ishihadinsa kuma ishihadinsa baya kuskure akwai ismatul ah, a'imma a cikin abin nan a cikin lissafinsu sannan shugabanci a wurinsu ya keɓanci jinin sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu anhu duk wanda baya cikin jinin sayyidina ali ibn abi talib ko ya shugabanci ko shugabancin shi bai ba yayin da shi goma zalla sallallahu alaihi wasallam cewa al-khilafatu min ba al-khilafatu ji quraishi halifanci a cikin quraishawa ne kuma wannan ma ya shafa al-imam al-uzma da ta duniyar musulunci kamar da malaman da suka tattauna a kan hadisin suke magana to a wajen ahlus sunna dai kamar da muka faɗa matsalar shugabanci tana cikin fiqhu ne na siyasa shar'iyya ba ta cikin usulul iman da su suka faɗa shi sannan kuma babu nasi sari akan tabbatar da shugabancin wani mutum sai dai irhasa da wasu isharat da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kamar yadda Ibn Abi Sindi yayi bayanin haka a cikin sharhin Salatul Fahawiyya cewa za a sallar da wasallam ya yi isharori zuwa ga na Abu Bakar radiyallahu a daga baya kuma sahabbai suka yi A kan tabbatar da shi a sannan daga cikin aƙidunsu akwai da'awar isma ga waɗannan a'imma ɗin da suka raba cewa waɗannan mutanen sarkakakku ne ba sa kuskure ba sa zunubi ba sa rassan ruwa har suka ba su ma mukami fiye da na annabawa kamar da kwamari yake fara a cikin al-hukumatul islamiyya cewa inna da immata la immatina maqaman la yablughu malakun muqarrabun wa la nabiyyun mursal lalle shugabannin su waɗannan limamai wai suna da wani matsayi wanda wannan matsayin mala'ika na kusa da Allah kamar Jibril ko Mika'il ko Asrafil alaihi salam ba sa kaiwa wannan matsayi haka nan kuma wani annabi da aka aiko kamar Musa ko Isa ko Nuhu ko Annabi sallallahu alaihi wasallam ko Ibrahim ko makamantansu duk ba za su kai wannan matsayi na limaman su Allah ka tsare mu daga baka babu shakka waɗannan karkatattun maganganu ne karkatattun akidoji ne na baka daga cikin manyan munanan akidunsu akwai sukar mutuncin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mafi yawan sahabbai ‘yan shi'a suna kyamarsu suna cin mutuncinsu suna aibata su suna musu sharri da ƙage in ka kallama za ka fi cewa kwata-kwata dududu sahabban da ‘yan shi'a suke ganin mutuncinsu ba su fa kirga da ‘yan yatsu ba ‘yan kaɗan ne a cikin ɗaruruwa ko dubban sahabbai su sahabban manzala sallari da alaihi wasallam mu da mutane ne masu nagarta waɗanda Allah ya yi shaida a kansu amma ba ma'asumai ne wanda ba sa iya yin kuskure ba Allah madaukakin sarki ya yi shaida a kansu tsayawa al-Imam Ahmad ibn Hanbal a littafin shi mai suna Fadailus Sahaba ya kawo sama da ayoyi ɗari wanda suke tabbatar da falalan sahabban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi banda sahabbai birjit da Allah madaukakin sarki da manzon Allah sallallahu alaihi ah, ya ambaci darajar su ko ya ambaci irin falalar da Allah ya musu da gafara da abuwa da Allah ya musu. Allah yana cewa misali wasabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal ansari walladhina taba'uuhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu anhum Allah yace wa adda lahum jannatin tajri tahta al a khalidina fiha abada a yace zalika al-fawzul azim wanda suka yi gaggawa suka yi rigirgi cikin mutanen Makka da Madina suka shiga musulunci da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa Allah ya ce Allah ya yarda da su kuma su ma sun yarda da shi Allah ya ce kuma ya tanadar musu aljanna wanda ƙarƙashinta ƙorama na gudana Allah ya ce za su dawwama a ciki har abada Allah ya ce wannan rabu ne da soka wannan ayakar ta kai kulasar abinda Allah ya hukunci a kansu na yarda da su da yaba wa aikinsu da kuma alƙawarin aljanna da ya musu kaga ya kamata a ci waɗannan mutane su fi ƙarfin cin mutunci da zaki a idan duk wani wanda yake mutunta alƙur'ani amma in shi a basu yarda da duk waɗannan maganganun ba sun yi watsi da su sun ci gaba da sukar sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musamman fitattun sahabbai irin Abu irin Umar irin Usman irin sayyidina Aisha sayyidina Hafsa irin Muawiya irin Ibn Umar da ire-iren su Allah ya tsara musu da gaba ɗaya. irin su Abu Huraira duk wani sahabi da kasar ana kira ana ambatan shi ana yaba mai ana cewa Allah ya tsara masa yadda su la'anta shi suke suna kwashe mishi albarka wannan yana daga cikin munanan akidun su a musulunci tsinuwa da ashariya abin hani ne ga magarin mutane ma akan ga magarin mutane ma ballantana mutane masu falala ballantana mutane masu ilimi ballanta da mutane da suka rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka kuma taimaka masa wajen yada addini bayan rasuwarsa suka ci gaba da yada addini nan har mu yanzu muka samu wannan kuma ba ba a cewa ba su da kurakurai a mas'alolin da suka faru tsakankanin su a aqida mutahallis sunna ko su ake ba a yada barnar su saboda ko dai ya zama a ɗayan uku ko dai abin da ake yadawa ƙarya ce kawai aka kira ko kuma zama asalin abin yana da asali amma an faɗaɗa zancen an ƙara mashi gishiri ko kuma zama eh da gaske ne abu kaza ya faru da ɗan adamci amma suna da uzurorin sa a cikinsu a wato masu ishtihari ne tsakanin mustahidin musib ko mustahidin wanda ishtihari ya dace yana da biyu ko ne ijtihadi ya kuskure ran daga ɗaya Allah ya kara musu yadda gaba ɗayan su a sannan wato suna kuma sukan mutuncin uwayen mu'minai matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato bayan sun soki safai gaba ɗaya suka zo kuma su soki uwayen mu'minai su Aisha da su Hafsa da sauransu musamman ne waɗannan guda biyu a 'yan shi'a a su suna ci gaba da ƙudurta cewa a sai da aisha radiyallahu anha a wurinsu abin tuhuma ce daga abin da Allah ya wanke ta mun sani cewa munafikai a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallama sai kokarin su shafa wa Aisha kashin kaji wanda suka so ya shafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayin kirkirar ƙarya da ƙazafin da suka yi mata na alfasha wanda Allah ya wanke ta tas irin wanke wanda Allah bai taɓa yi ma wata mace ba in banda na na Maryamu alaihi salam a cikin suratul nur kamar da aka ce tun daga faɗin Allah inna lillahi wa inna ilaihi usbatun yawm wannan wanke ta da Allah ya yi ya ba ta darajar siddiqa ya ba ta daraja irin na na Maryam ya ba ta matsayin cewa kamar yadda malamai suke fara duk wanda yanzu ya tuhume su da wannan tuhumar da Allah ya wanke su yanzu da Allah yake saboda haka hukuncin shi hukuncin rajabi wato ba hukuncin gama garin ba bane da za a yi mutumin da ya yi wata mata kazafi duk da haka yan shi'a a cikin gafansu suna ci gaba da tuhumar a sayyida Aisha radiyallahu anha da wannan mummunan zance Allah ka tsare aga wannan wato a a karan tsaye ne ga ayoyin alkur'ani mai girma da rashin girmama zancen Allah madaukakin sarki a idan ka kawo yan shi'a zantuttuka da ayoyi da suke tabbatar da nagartan sahabbai da alkhairinsu sun ci wata waskiya sun ce wai ai sahabban sun canza ne a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suna da wata aqida da suke kuma ta aqidatul bada'i cewa Allah yana canza zance bayan ya gano abin da zai gano shi ta'ala Allahu amma yaduna uluwa a wurin su da wannan aqida Allah ya yi kama da irin tabi'a ta madan ka yi hukunci ko ka yi wani karar daga baya ka gane ba daidai ba ne sai ka fata da kana son wani kuna hulɗa yanzu kun dina hulɗa da kana tare da su wani kuna siyasa tare yanzu ka yi bikantin gabar da fiye su ka sake bikantin ka koma wata wannan irin tsallatsallar tana faruwa ga ɗan adam ne saboda bai san gobe ba to Allah kuwa ya san gobe shi ya ci gobe ba da ka ya san duk abin da zai faru da wanda ma ba zai faru ba inda zai faru ya kamata ya faru da ka Allah baya da wannan usuli na ilimi irin na adam amma ɗan shi'a saboda su kare mummuna a ƙi da su suna danganta wa Allah madaukakin sarki irin wannan mummunan magana a daga cikin aƙidun ɗan shi'a wanda suke munana akwai masdar wato inda suke karɓo addinin su ya bambanta da inda musulmi ke karɓo addinin a musulunci ana karɓan shari'a ne ana ɗauko ta daga maɓuɓɓuga ta alƙur'ani mai girma na alƙur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingantattu da ijma'in malaman musulunci da kuma kiyasi ingantacce waɗannan guda wani shi ce ma masadir salafi al-muttafaqi alayha wato manazarta inda ake ɗauko bayanai wanda duk malamai suka haɗu kai akwai sauran waɗanda ake da saɓani a kan itimadi a kansu ko shi itimadi a kansu kamar su shi'a ba wannan ne su madogararsu su shine zantukkan waɗanda suka rada da sunan limamai sai ne kaza ana cewa qala abu abdullahi an abi abdullahi ruwa an abi abdullah wannan shi ne madogararsu a zazzukan limamansu ne a wannan zamanin kuma ka za ce na kaza ayatul lahi ko wane na kaza ya faɗa zazzuka ne kawai na mutane a daga nan suke ciro addininsu har ma suna tutiya da cewa idan suka ji wata magana ta wani malaminsu da ta dace da son zuciyarsu sai kawai da ba mata tunani. sai ce ai hadisi ne ma kawai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake kirkira hadisin ƙarya wannan yana da yawa a cikin shi rakkaba isnadoji da danganta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da bai faɗa ba abin da bai zo bai gani ba dan kawai su kare ra'ayoyinsu da ra'ayoyin su wannan ma aqida ce cikin su da suke kafa su shine cewa masalan salafi a wurinsu shine maganganun imamansu da abin da suka gani kawai suka ƙudurce ko suka ruwaito daga waɗannan a limamai nasu haira da cikin aƙidin da 'yan shi'a suke da su na akwai aƙidar su game da almahadi a musulunci abin da aka sani game da almahadi almuntazar shi ne labarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar cewa a ƙarshen zamani Allah madaukakin sarki zai shi wani mutum cikin zuriyarsa mai suna irin sunansa zai zama muhammad ko ahmad wanda kuma zai tashi ya taya annabi isa alaihi salam bayan saukowarsa a ƙarshen duniya za su haɗu su a ci gaba da da'awa tare kuma har su yaƙi dujan a tare har su ci gaba da ayyuka na addini a wannan lokaci wannan shi ne mahadi da abin da ba za mu sanar da labari a cikin adabiyar na hadisi amma su a wurinsu wancan mutumin mai suna muhammad ibn hassan al-askari wanda an haife shi yaro karami ɗa ne ga wani cikin imaman nasu da wata baiwarsa sadaka ta haifa su amma daga baya aka ce ana jin tsoron cewa za a kashe shi da aka aka ɗauke shi aka karya shi a cikin wani wata maɓoya abinda suke cima alhaibu ba a tsohora ya ƙanƙanwa daga baya kuma aka nemi shi aka rasa a yi da suke ba da labarin ita ce al-gaibuba al-kubra sai suka ƙudurci cewa ai daga baya zai fito ne a ƙarshen duniya kamar yadda mawaƙinsu al-kumayyid kenan ko wani da yake cewa ala inna al-a'immata min quraish wa zatu al-haqqi arba'atun sawa'un aliyun wa salafatu min humul asbaqu laysa lahum khafa'u ko laysa bihim khafa'u fa sibtun sibtu imanin wa darrin wa sibtun ghayyabatu al-karbara wa sibtun la tarahu al-ayn yasir al-jaysh taqdimu yace ai su abun sarakuna sanannun shugabanni guda hudu kawai bayan sai na ali radiyallahu anhu sai alhassan dan ali radiyallahu anhu ma shine fasiqul sirri imani wa barr sai kuma wasirtul da kuma wani jika wanda ghayyabatul karbala wanda aka kashe shahidin karbala shine Husayn ibn Ali radiyallahu anhu wa an abi sai kuma yace wasirtul la tarahu la ayn da kuma wani jika wanda ido ba zai gan shi ba hatta taqumul khayr har sai dawakai sun zama cikin rundunar ta ƙadumu halliwa da tuta ta jihadin shi'a wani shi ne yana nan eh, ta gayyaba layura anuhun zamana da raduwa inda ku asilin wa ba yana nan wani ya ƙuyan tsawon zamani a cikin wani dutse yana nan yana shan zuma da ruwa mai sanyi Ta wannan tatsuniya ne jariri a sai an ajiye shi a cikin wani kogon dutse kuma yana nan har tsawon yau fiye da shekara ta tun wani tun shiga ta ɗari biyu da ashirin da shiga, ko rabu maka musa yau kamar shekara dubu da ɗari biyu wai yana nan a cikin wani dutse yana tsaure inda huwa aslun wa ma ga zuma nan ga ruwa yana sha wata gina ya girma kenan ya zama babban mutum yana jiran sanda zai fito ya zo ya shiga ya zama eh, eh, shugaban rundunar da zai yaƙi ɗin mutane da ke da shugabancin ahalin ne wannan shi ne mahadin yan shi'a wanda ya fi kama da tatsuniya in ka ji labaran za ka ji cewa ba su da bambanci da labaran da da na yanzu tabbas a musulunci akwai mahadi al-muntazar amma labarinsa da yanayinsa ya bambanta da abin da yan shi'a suke fara a cikin adabiyar su Allah ka shirya ta da Ah, sannan akwai attaqiyya attaqiyya ita ce wato ɓoye mutum ya ɓoye ra'ayinsa ko aƙidarsa don ya sammatsi mutane za ka iya rayuwa da mutumin da yake shi'a yake wannan aƙida tsawon lokaci shekara da shekaru ba za ka san addinin shi wani ma har ku ku ba shi ko ku ba shi gida haya ko ku tashi a cikin kwamitin wa'azi ba ku sani ba ko ku tashi a cikin kwamitin marayu ya zama yana gaba-gaba a harka addini amma kuma dan shi'a aikin shi shine jin ku da naɗar bayanai yana kaiwa can cikin ‘yan uwan shi. ga wannan tsaye su ne wannan munafurci. Wannan munafurci ne literally. To ne yana cikin aƙidar su cewa duk inda ka je idan ka ga babu yan uwa kamar ke kiran kansu shi to kawai sai ka narke ka biyo mutane a yi ta yin abin da za a yi tare da kai a zahiri amma a koye kana nan da aƙidar ka kuma kana ta makarƙashiya wa aƙidar gaskiya wannan tana daga cikin aƙidunsu da suke amfani da iya cikin mutane za ka ga a ma'aikatu a wuraren aiki a makarantu a cikin tarayya al'umma ko a unguwanni akwai mutane da ake zargi da irin waɗannan ra'ayoyin amma ba za su taɓa bayyana ba da su za a dinga yin komai da sauran musulmi amma suna nan a ƙarƙashin ƙasa suna yaɗa waɗannan na aji har ila yau daga cikin alfidin su na akwai da'awar cewa an canza alƙur'ani iddia ta harifin a wurin ɗan shi'a wannan ƙwar'anin da ke hannun musa da usman wani ƙwar'ani ne wanda suka ce ba zai da shi ba an rage an canza an ciccire wasu abubuwa waɗanda a wurin su wai za su yi ɗinsu suna ma da wani ƙwari da suke ci mushi musa fatima wanda ba a san daga yana suka samu shi ba ba sa yarda ma a gai shi sai khasul khawas saboda haka a a ba su yadda da wannan ƙwar'ani namu mu. za ta za ka ga daga cikin abin da za ka gani a cikin 'yan shi'a ba su damu da ƙwar'ani yadda mu musulmi maka damu da shi ba inda mu zuwa ne kasu yana musulmi zai ga cewa ya yi ƙoƙari ya koyi kata alƙur'ani ‘ya'yan shi su koyi kata alƙur'ani su yi hadda ko ina ana karanta shi ana karantar da shi ana tasirinsa. za ka ga babu ruwansu da wannan ba ka jin an ce ga wani alaran ma ɗan a ba cikin abin da suka damu da shi a ce a cikinsa akwai ma sa alƙur'ani sai yin tsautsayi ya kai wani ya yi haddar shi a can wata harka ya je Allah ya garabce shi shi da cikin wani aƙidar amma cikin aƙidar babu tsare-tsare na makarantu na da alƙur'ani babu damuwa da alƙur'ani saboda ba su yadda da wannan alƙur'ani ba za su damu da shi ka yi wannan mulaza inda ka gansu za ka ba shi ne dan wasu kai ba ma qur'ani ba sallah ma fa dan shi a bai dade ba domin shi abun sa yin sallah a jami'i ba dole ne sai in mahadi ya dawo sallar yau da kullun da sallar juma'a duka ba dole bane sai an yi ta a jami'i har sai mahadi ya dawo haka in ka ga yana yin sallah to sai dai saboda waccan taqiyya idan yana tare da sauran mutane an kira azhar kowa zai yi sallah shi ma sai ya tashi ya je ya yi dan a gane shi dan kar tuhuma ta hau kan shi ba wai dan ya kudurce a zuciya cewa wannan ibada ce da Allah ya wata tare ba shi a wajen cinta? ba yi da muhimmanci har sai in mahadi ya dawo ya tsere irin shugabancin da suke tunanin zai tsaya har ila daga cikin munanan a gidan shi'a akwai batun auren mutu'a kaga mas'ala a wurin mutu'a asali ita ma kamar mas'alar imama din sa mas'ala ce a cikin fiqhun musulunci cewa da an taba halastawa kamar da wasu hadisi suka nuna al-imamu da sai ya hadisi misali wanda ibn abbas suke tattaunawa shi da shi da abu shi da shi da shi da urwa urwa yana ce mishi kai ibn abbas ba za ka tsoron Allah ka daina halasta wannan abu sai ga abubakar da zai wuce ko salama ta bunan akawa, waninsu sai ce zo salama ta Allah yi yaran nan bayani ne a wani mutuwa ce ne eh, da gaske ne mun kasance tare da mazalar Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wata tafiya cikin tafiye tafiyen mun yi wata ɗaya muna nesa da iyalanmu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya halitta mana cewa mu yi auren mutuwa wannan hadisi ne tabbatacce akwai ko rawayoyi a cikin muslim amma idan ka hada adabiyya ka hada literature suka shafi matsalar abinda za ka fitar shi ne cewa an taɓa halittawa daga baya aka haramta nabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta shi gaba gida aka dena yace kuma duk wanda yake da wata mata ta auren mutu'a yanzu a karkashin sa fa yukhalli sabilaha ya sake ta sannan kuma ya mata kyauta in yana son auren ta aure yanzu ya koma a yi mashi aure da aure ta yi bayan ta gama istibrar haka annabi ya haramta gaba banda ibn abbas ba a wani cikin sahabbai da ya shahara da goyon bayan kawar mutuwa ba sai ke shi ma daga ƙarshe an rubuta cewa ya daina ba da wannan fatawa har a zamanin sahabi abdullahi dan zubair sai ne masa kashin cewa wallahi na ƙara jin labarin ka ba da fatawa akan halittar auren mutuwa sai na sa an faffasa maka cikin da gudana. yana tsarki ga malami kuma da mutu kama su abin da suka ɗauka a wurin mutu a yana nan ana ci gaba da yin sa har yau a sa aure ne sahihi kamar kowane aure ya auren mutu'a yake auren mutu'a ne. wani aure da ya fi kama da wato yarjejeniya irin ta dabiyo da bai neman ta idan mutum ya tare a wancan zamanin da musulunci ba abin da sa aka halarta mu kiyaye mutum ne ya yi tafiya ya tafi wani gari ko wata ƙasa yana da buƙatar iyali da za ta yi masa hidima da sauransu sai aka ba shi dama ya aure iya na wannan lokacin kafin ya dawo wurin iyalarsa a kun ga ba wai aure na mazauna gida ba kamar su aurensu yadda yake shi ne idan mutum kawai ya gama ce yana so ita ma kuma tana son sa shi kenan da shi da ita sai su yarjejeniya wanda eh ina so ne auren mutu'a to na yarda na kwana nawa ko wata nawa ko sati nawa za su ayyana iya kwanakin da za su to sadaki kaza duk dare ɗaya za ka biya kaza ka ga buka kama da wajo kuwa yanzu shi nan sai biya ka kuɗinta ko talafan ko kuma da yayi shi nan sai su tare a wasu su gaba da mu'amala kamar mata da miji ba tare da izinin waliyai ba ba ruwansu da wanke wanda da fanki wanda da izinin tsari da ba su kawai sun ce wancan aure ne wanda yake na na yau da gobe shi ne ake neman ilimin wani shi ke na sai da ita ran da kuma mudda ta kare shi ke na aure ya mutu wannan auren har yanzu ɗaya shi a suna tun ma suna koyewa suna jin nauyin abu yanzu ba ma sa koyewa yanzu da yawa za ka ga suna ikirari cewa su suna yin auren mutu'a kuma daidai ne ba sa jin nauyi ko kunyar a wanda ya taimaka wajen yaduwar barna mai yawa a tsakankanin mabiya wannan tafarki ya taimaka sosai wajen yaduwar barna mai yawa a tsakankanin su Allah ta a yan wa masu albarka waɗannan suna daga cikin mujmal na muhimman ko abradu a ka'id shi al-imamiyya al-isna ashariya wanda zan iya tunawa a cikin wannan gurgudanin to idan muka ɗauki gaba ta gaba shi ne ya aka yi shi a tazo Najeriya wannan ƙasar ta ta Najeriya kamar da mai gabatarwa ya ambata ya san Zariya ya san alaƙar Zariya da shi'a da kuma kasancewarta kamar da ita ce harkwata shi'a inda yake alhamdulillah mutanen Zariya tabbas shugaban yan shi'a a Zariya yake a dacan amma Allah ya taimake mu ba sai ya su a Zariya ta sai da wasu wurare daga sai abin da taimaka mana ba ta yaɗu ba za mu faɗa a gaba amma bari karatun yanzu shi ne tasirin ilimin addini a Zariya duk inda ake da tradition al'adar yawan karatu na addini da yana da wahala shi a tasarar gindin zama domin shi'a tana da cikin aƙidin da suna samun gindin zama ne a inda jahilci yawa Allah ya taimake mu a Zaria muna da tradition na makarantu na zaure na fiqhu malaman zaure suna da yawa da kuma malamai masu da'awa da suka taso daga baya In sun mala Albani na mu Allah ya gafarta masa yi a Sheikh Ahmad Kauru Allah ya gafarta masa da sauran malaman mu na sunna da suke yawa da yawa a zariya ba suna ta ambatar su sun taimaka sosai wajen daɗe kaifin yaɗuwarta haka Allah ya mana wannan tagomashin a zariya game da shi'a game da boko haram game da ƙala ƙatu, duk waɗannan ma'ana ake gan wala galibi shi ne mu dinga jin su. za ka zo ka yawo anguwa anguwa a ce ka nuna wani mai wannan aƙida da dai a baka labari muna godiya ga Allah ga wannan ni'imar da ya mana ba wai babu su bane amma ɗan kaɗan kaɗan ne galibi game da mala ya bata idan za a yi muzahara to daga garuruwa suke zuwa su cika garu hatta waɗannan rigigimu da aka yi ake ta kashe su za galibin wanda aka kashe su ki ne in ma 'yan gari ne to za ka ga wato fatanta ta yi ƙanƙani ko kuma wasu waɗanda ma hala ba sa cikin tawagar tsautsayi ya faɗa musu almuhim abin da ya kawo shi a Najeriya wani tarihi ne mai tsayi na saka ta mana shi 1979 lokacin da aka yi revolution na kira a kafa gwamnatin da ake kira da suna gwamnatin mulkin musulunci ta Iran, wannan da take mallaka Iran mai to a lokacin duniyar musulunci ta ta taya wannan ƙasa murna cewa sun kori ɗan burguzu sun kori ɗan jari hujja sun kafa shari'a islamiyya sun kafa musulunci ana ta murna mu wannan Najeriya ba ba a baya ba akwai ƙungiyar ɗalibai musulmai MSS wadda ƙungiya ce mai ƙarfi ƙungiya ce ta matasa masu hamatar kan addini da kishinsa waɗanda suke gwagwarmaya waɗanda suke yin activities daban-daban wani lokaci sukan tada ƙayar baya idan sun ga za a yi wani abu da ya saba wa kishin addininsu ko kuma addini Allah ya saka musu alkhairi Allah kuma ya gafarta musu kurakuransu da mu da su gaba daya a ƙarƙashin platform na wannan ƙungiya aka tunanin za a rada delegation da fa ƙasar Iran su je su taya Iraniyawa farin ciki murnar kafa gwamnatin da aka ce ga musulunci. To ne aka zaɓi wasu daga cikin shugabanni na kungiyar a lokacin shi wancan da ake ce ma Ibrahim Yakubu Bazazaje yana cikin waɗanda suka ba waɗanda ba kuma shi ne shugaban tawaga da ya je ba shi kaɗai ba da wasu sauran 'yan tawaga su a can su da anan sun tafi da cewa ku taimaka mana ku buga mana littafan su ɗan godiyo mu yaɗa su wataƙila littafan da sun yaɗu su taimaka mana wajen dawo da daular musulunci da daular musulmaniya. Ku da karuta a uwa zan buga ku tafi ɗan ba amma mana alamar da zamu baku ku dinga karantawa ku dinga yaɗa su kuma za mu taimaka muku da taimako na kuɗi da na kayan aiki da sauran strategy dan kuma ku samu irin wato horon da muka samu wataƙila ku ci nasara ku kafa bautar musulunci da haka abin ya fara ba ba shi a aka nuna musu rana ɗaya ba a taimako ne da alaƙa da tabadin na a abin nan na ara da sauransu a hankali a hankali ta dinga lallashinsu suna cusa musu inda Allah ya taimaki wasu a cikinsu wanda suke da background a addinin musulunci kafin a yi nisa sai suka gane cewa akwai shi a ciki malamin mala albani dare Allah ya fasa ne ya bamu labarin cewa lokacin suna zuwa IBC wato Islamic Vocation Course da ake zuwa na mesa duk ƙarshen shekara kafin a yi nisa tunda su sun yi karatu suna kuma ɗalibta ilimi tun a lokacin suka fara gane cewa a cikin abubuwan da ake kawo na ra'ayoyi akwai wari sun fara shishinan warin shi'a tun farko sau da suka fara janye cikinsu daga wannan tarurruka da ake da dama daga cikin malamai a wancan zamani wanda Allah ya taimaka suna da ido a kan addinin ita sun fara gane kafin a ankara malam ibrahim na zariya ya fara kaya da abubuwa ya da ya fara yi yana maganganu yana gugar zara yana sukan zahabbai yana nuna suwa na basu kyauta ba ko suwa na ba haka ya kamata ba har a kai lokacin da ba abu ya fara bayyana kuma lokacin wato ya riga ya yi ƙarfi a cikin mabiya ana ganin shi wani gwarzo ana ganin shi wani mutum ɗan kishin addini mai ƙoƙarin kawo sauyi ya fara ƙirƙirar muzahara ranar kudi ranar tunawa da wani ranar kaza ya tsara fara kirkirar wato ɗan gani kashe ne waɗannan aka ji labarin ga wani hakimi ko wani ce, ko wani jauro yayi yayi wani abu da ake makallan zalunci za a tafi a je a cika garin a ne rashin kunya an je kudan an je hunkuyi an je gari kaza an je gari kaza da an yi wannan abubuwan a ce an kwace wa marayu gona ko an kwace wa wani masallaci za su je su su yi ta da tsaye baya dole a yi abin da suke so to ka san kuma ɗan adam yana son irin waɗannan ɗan adam zai so a zauna shiru a ɗabi'a da ka irin wannan abin yana jan hankali musamman matasa to ba sam aka fara gane cewa akwai element da shi izim a ciki wasu kuma sun riga sun narki suna ganin ko me yanzu da ke ce su za su haka zo wannan su yadda aka mashi a karo a duk all side masallacin uk na all side wanda ya shiga gidan limamin duki aka koye shi malam abbas allah ya gafarta mushi har aka ce sai da ya fadari a wajen shi kuma lokaci akwai matasa wanda suka sun tattaro bishiyoyi cewa wallahi yau idan shi idan su sai sun kashe shi kawai ya cuce su amma su malam abbas suka ga cewa ba zai yi a bari a yi tashin hankali ko har ya kai ga kisan kai ba su da tawari suka hana wannan abu daga baya ne abu ya zama dai a fili cewa shi'a ce ake ya kafa ƙungiya ta islamic movement ne yake ce mata imf wani wani suna ne ba zan tana shi kai su ne yan musulun brava da ake cewa su akwai wanda suka tantare mai sun shiga shi'ar amma sun tantare wa tafarkinsa suka fara su ƙungiyoyi su a rasulun a'azam su wane ne su wane ne saboda suna tuhuma shi akan cewa ba zai yiwu a ce jahili da bai iya karanta larabci mara wasari kuma shi ne shugaban su suka iya da shi irin su sala zaria su wane ne ga suna duk suka suka fantare daga wannan tafiya sai ta zama dai ƙungiyar shi'a babba ita ce tashi ko kuma wasu ƙungiyoyi waɗanda ba waɗannan ba a rasulul akaram ko a rasulul a'azam ko a ah, fatima foundation ga sunan kala daban-daban to daga cikin abin da suka yi institutionalizing a cikin da a wasu shi ne akwai tanzim wani abu mai kama da cultism wata ƙungiya ta asiri yin abubuwa a koye ƙara muzaharori ta da ƙayar baya ta da rudani violence iddi'a'in shahada sai da suka ga shayin mu a zariya tabbas mun ga waɗanda da kala daban-daban galibin su a muna yara aka yi su amma da mu wanda ga abin da aka yi 1990 mid and late 90s to da waye mu mun sa abin da yi muna makarantar sakandare. mun sa abin da yi har zuwa lokacin da wane ya kama shi abata ya kama shi wane ya kama shi wane ya kama shi da ƙarshe zamanin wani gwamna cikin gwamnati farko da ana jin magafi ne ko ya dawo ta unguwa gelle a wannan anguwa ta gelle su a nan suka kafa wata sabuwar ƙasa a cikin ƙasa kamar yadda kamar yadda irfa yake fara ko a wannan ƙasa ta su ta gemme su sai da suka shi da suka takura kowa a rayuwar shi suna hana mutane fira cewa ga lokacin da za a shiga gida ko kofar gidanka ne ba su suka zauna kai fira ba suna hana mutane shiga da fice a unguwar sun yi mata get da komai akwai hurra masu gadi waɗanda suke zuwa daga gari gari suna yin munawaba na gadi gwamna a jihar kaduna ya taɓa zuwa zai shiga unguwar wallahi gudanar shi kuma dole haka ya haƙura sai dai ya yi abin da suka ce ya ajiye motocinsa da entrance ɗinsa a waje ya tako da ƙasa ya shiga ita a wannan kowa ya ci wani labarin a gari dai Allah ya aiko musu da a fitilar da ta faru da su a Disamba 2015 wato farkon mulkin Jarar Buhari Allah ya gafarta mai aka zo aka yi wani waƙi a Zariya wanda tsakanin dare da wuri aka yi musu abin da musamman tsammani Allah mu da sarki ya aiko da wannan fitina aka yi kashe-kashe aka kashe mutane da yawa wanda kuma su ma su ne sanadin fitinar da suka hana shugaban sojojin Najeriya wucewa ya je inda ake wani sojoji su kuma sojojin suka yi musu suka nuna musu cewa sun fi su rashin rashin tausayi wato sun gwada musu rashin imani fiye da laifin da suka yi Allah madaukakin sarki ya amfani da wannan ya kawo ƙarshen ayyukansu a Zariya. bayan sun gina husainiya sun gina wuri kaza sun yi kaza suna yin abubuwa sun takura ma mutane a wannan lokacin Allah ya kawo ƙarshen wannan abubuwa yanzu dai labarin da ake nema ta Najeriya da fuskar cewa Zaria ce kantar su shi ma ya koma kantar Najeriya Abuja da ta yake ba da hukunce hukuncen shi bayan zama da aka yi na shari'o'i da gidan yari da sauransu da asibiti zai kun san waɗanda da haka kaga wannan yana nuna mana aikata cewa a nan Najeriya kamar ƙasar Lebanon da sauran ƙasashe duka ba ka raba addinin shi'a da virus da ta da hankali tashin tashina rigingimu da saurin ayyanawa da cewa shahidi ko a kamar duk su nan shahidi wannan ya sa wato a jihar kaduna mu inda muke haka classifying ɗin ƙungiyarsa a matsayin cewa haramtaccen ƙungiya ce wato ƙungiya ta ta'addanci wanda ba ita da ita ba a saboda haka wannan yana nuna mana cewa jama'a wato ba wai kawai mu masu wa'azi da ustaze abin da ya shafa ba dan sauran mutane suna ganin kawai kamar ma sai ta yin izala yan salafiya ustaze ko da da yan a ba haka ba mu rigimar mu da su akan aƙida da suke batanci a kan sauran mutanen gari kuma su san cewa akwai rigima ta zaman lafiya tsakanin su saboda ba mutane masu zaman lafiya akwai malamin malamin sa sahabi da yana tafsiri yau wajen shekara ashirin da biyar kenan kamar 2001 or thereabout yana tafsirin irin haka da azumi suka shigo suka tara mushi makami a kansa Allah ne ya kwanan shi yana gaba haka aka kwashe shi jina-jina aka je aka yi ta rigima aka yi ta zuwa wai yan sanda magana da ta mutu ba ba wani abu da su ba yau to wannan yana nuna da yawa sun tashe wani sun buge wani sun kai wani hali in fact ran da aka musu wannan abin a zariya suna da niyyar za su kai hari wani gari da ake ce margabani za su kai wasu ɗan uwansa ɗauki wanda suke rigima da sauran mutanen garin akan masallaci suna da wannan shirin cewa gobe za a kai wannan farmaki kuma za mu ga cewa yanzu in ma a ƙidin ne da in ana ganin kamar ɗan izala ne suna magana a kansu da alu suna da wasu suna musu shari yanzu ba sa ɓoye komai za ka iya ganin a facebook wani ɗan shi'a ya zaki wani sahabi ko ya ce kaza ya faɗi wata muguwar magana irin wanda aka faɗa nan cewa suna yi ko fiye da ita wanda za a ko wanda suke gani idan ana faɗa a su sai a ce shari'a ta musu Allah ya kama la amfani namu lokacin da yake yawan wa'azi a kansu haka aka dinga tuhumar cewa yana musu shari'a ai ba taɓa yin sun faɗa ba to a lokacin suna yin tafiya saboda haka a gani na jama'a bayan wannan takaitaccen shimfiɗa abu mafi muhimmanci da ya kamata mu sa a gaba shi ne yaya za mu yi magani irin waɗannan munanan akidu a cikin abu na farko da nake ganin za a yi shi ne wajibi ne a yaɗa ilimi mai nagarta na addinin musulunci aƙidarsa da shari'arta da ladubbarsa waɗannan guda uku aƙidar musulunci mai inganci shari'ar musulunci fiƙhunta mai inganci sannan dubban da musulunci ya karantar wajibi ne a ci gaba da karantar da su ana yaɗa su tsakanin maza da mata tsakanin manya da yara a makarantu islamiyya a mimbarori a wuraren wa'azi a wuraren tafsiri a wuraren walima da duk inda za a karantar da mutane a tabbatar da an karantar da su addinin musulunci ne nagarta ibadarsa da tauridinsa da lazubarsa a bai da na ambata a ɗazu a shi'a da ire-irenta suna samun wurin zama ne inda aka yi kusuri aka gaza wajen karantar da gaskiya amma mutane da suka riga suka san gaskiya ta addinin musulunci yana da wahala su iya karɓan wannan mummuna tafarki saboda idan ana ci gaba da yaɗa waɗannan alkhairi na musulunci insha Allah za su zama rigakafi da akan yaɗuwar irin wancan barna sannan a yi wa al'umma tarbiyya tarbiyya mai kyau tarbiyya ta ladabi da biyayya da sanin ya kamata da kuma bin na gaba da domin a za da galibi eh, irin wannan eh, fikira tana zuwa ne da irin wato fandara ko fito na fito da masu faɗa a jiko da dattawa to idan mutanenmu ƴaƴanmu da al'ummarmu sun san mutuncin na gaba da su yana da wahala wani ya kirfa musu tunani cewa a fito a rikici da sarki ne ko ciyaman wani, ko kwamishina wani, ko dpo wani, duk ire-iren waɗannan ko liman wani. duk waɗannan manyan a cikin al'umma amma abin da ya shi a zuke so a raina waɗannan a dinga kai musu farmaki a dinga kashe su a dinga a tsine musu ana ana su sannan wajibi ne zama akwai a ta'asiri da ilimi da tsalabati ɗaliban ilimi banda sauran mutane gaba gari ɗaliban ilimi wajibi ne a kai musu ta'asiri na ma'arifa wato a koyar da su ilimi daga tushe yadda za su gino a cikin ilimi wanda wannan zai ba su dama su san mazahib su san firat kuma su iya musu raddi na ilimi ba hayaniya ko tashin tashina ba saboda wanda ake ce ɗaliban ilimi wajibi ne a girka su da karatu na gaske wato yadda ka san dai misali irin yadda ake a medical school duk wanda ya je kasu kuri ya san da gaske ake karanta da su ba za a musu karatu sama sama ba saboda ne ana so su zama likitoci ƙwararru da za su yi hanjilin rayuwar mutane za ka babu ɗan kafa babu cin rabin maki dole sai ka iya komai yadda ya kamata wanda biyu medical school a ya sa abin da ke da to haka ɗaliban ilimi ya kamata domin za su dinga wato kula da zukatan mutane da imanin su abin da ya fi muhimmanci fiye da abin da likita ke kula da shi na jiki kawai sau da ka ɗaliban ilimi su san wannan sannan wajibi ne ba da muhimmanci wajen yin bayani game da falalan sahabbai da falalan ahlul baiti da falalan matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan a san su a san darajar su a san falalolin su galibi me yasa muke iya tolerating ana aibata su dan ba mu san su sani na hakika ba sani muka musu kawai sani na shanu. amma idan mun san irin abin da qur'ani ya faɗa hadisai suka faɗa game da falalan abubakar da umar da hafsa da aisha da zubairu da sayyidina ali da Hassan da husaini ba za mu taɓa yadda wani ya aibata su ko ya mutuncin su ba wajibi ne a yaɗa ambaton waɗannan mutane a karantar da falalansu a sanya wa makarantu da masallatai sunayensu a sanya wa 'ya'ya sunayensu a raya ambatan sahabbai wannan yana da gaskiya abin da yake kima 'yan shi'a zuwa kwaya to ɗan shi'a yana ganin ka in ya tambaye ka sunan da kace mu'awiya to ba zai fara gaba da kai kawai kawai saboda an samu sunan wani wanda yake ci wannan wani irin rashin hankali Allah ya kyauta sannan wajibi ne mu koyi da'awa da hikima da kuma salo mai kyau wanda zai taimaka wajen mutane ke buɗe zukatansu don mu sanya musu alkhairi da ke tare da mu na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma a yawaita tsoratarwa game da tafarki na ɓarna, wato a yawaita yin wa'azoji da lacoci za su dinga yin bayani akan tafarki na ɓarna irin shi'a din irin irin kalaka su irin makamantarsu abin mutane kawai sai dai su ji labarin ɓarna ba su san maganin ta yana ganin waɗannan sa da kyau kawo taimaka wata wajen samun wato daƙile yaɗuwar wannan ɓarna a cikin al'ummar manzon Allah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 wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh